Yau bakwai ga watan Janairun shekara ta 2024 wanda kuma ya sa a da 26 ga watan Jumada akir shekara ta 1445 bayan hijirar fiye halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Maka zuwa Madina. Sunana Yahaya mai lafiya ga takaitattun labaran duniya. Idan muka yi waiwaye bisa wasu daga cikin abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana da shi za ku da cewa ƙara wa'adin biyan kuɗin aikin hajjin bana da soke karɓar digirin jami'o'in Benin da Togo. Ina sane da duk ku game da matsin rayuwa Bola Ahmad Tinubu. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi alkawarin gina a ƙasa da za ta tabbatar da daidaito da adalci da kuma rage gibin da ke tsakanin al'umma. ya ce ko da yake ya yi imani masu kuɗi su ci moriyar dukiyar da suka mallaka da kuminsu amma jazaman ne duk wani ɗan najeriya mai aiki tukuru ya samu damar da zai ci gaba a rayuwarsa shugaba tinubu na wannan bayani ne cikin jawabinsa da ya gabatar na shiga sabuwar shekara ta 2024 ya ce gwamnatinsa za ta yi aiki ba kama kafar yaro don tabbatar da ganin duk 'yan najeriya sun ɗanɗani daɗin gwamnatinsa Hukumar alazan Najeriya ta tsawaita wa'adin biyan kuɗin aikin hajjin bana na shekara ta 2024 cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Talata. Jami'ar yada labarai Fatima Sanda Usara ta ce yanzu wa'adin ya koma 31 ga watan Janairun shekara ta 2024. Tun da farko hukumar ta hakikance cewa za ta rufe karɓar kuɗin daga ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2024 duk da ƙarancin mutanen da aka samu. An ɗauki matakin ne saboda ƙorafin da malaman addini suka yi da hukumomin jin daɗin alhazai na jihohi da gwamnoni da kuma sauran masu ruwa da tsaki in ji sanarwar. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sa hannu kan ƙudurin kasafin kuɗin bana na sama da Naira tiriliyan 28 zuwa doka, ya dai baiwa al'ummar Najeriya tabbacin cewa zai bi diddigi wajen ganin yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin. ya kuma ce ya umarci dukkanin ma'aikatu da hukumomi su rika bayar da rahoton yadda suka aiwatar da kasafin kuɗin wata-wata ga ma'aikatar ga ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare wata sanarwa da mai baiwa shugaban najeriya shawara na musamman kan harkokin yada labarai a juri ingilale ta fitar ya fitar ta ce manyan bangarorin da kasafin kuɗin ya mayar da hankali a kansu akwai tsaron ƙasa da samar da tsaro a cikin gida samar da aikin yi da daidaita harkokin tattalin arziki da bunƙasa yanayin zuba jari da rage talauci. Najeriya ta ce ta ɗauki matakin dakatar da tantance shaidar karatun digiri daga jami'o'in jamhuriyar Benin da Togo. Matakin na zuwa ne bayan wani binciken kwakwab da jaridar Daily Najeriya ta yi baya-bayan nan inda ta ce wakilin ta ya ɓadda kama. kuma ya samu takardar shaidar digiri daga wata jami'a a jamhuriyar Benin a cikin mako shida katal. mai magana da yawan ma'aikatar ilimi ta najeriya augustina obiluduru cikin wata sanarwa da ta fitar na cewa rahoton ya bayyana hanyoyin da wasu 'yan najeriya ke bi domin samun takardar shaidar karatun digiri na nufin samun damar makin aiki ba bisa cancanta ba hukumar hisba a jihar kano ta ce ta kama wata babbar mota makare da kwalaban barasa sama da guda dubu ashirin da hudu daraktan gudanarwar hukumar alhaji alhaji abba sufi ne ya bayyana haka a ranar lahadi lokacin da yake duba motar jami'ansa da suka kama cikin dare a kan titin zuwa zaria malam abba sufi ya ce jami'an hisba suna aiki tukuru wajen yakar masu safarar miyagun kwayoyi da barasa zuwa jihar da iyakokin ƙasashen makwabta Ƙarshen takaitattun labaran kenan tare da ni Yahaya mai lafiya sai kuma ku tara zuwa dare idan Allah ya kai mu. Yahaya mai lafiya dimokuraɗiyya TV.